garan bawul ga tsarin musayar kudaden ƙetare da hana wasu jerin kayayyaki daga ƙetare shiga cikin ƙasar da ma matakin rufe iyakokin ƙasa na ƙasar na daga cikin matakan da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka domin ƙarfafa gwiwar kamfanonin ƙasar su bunƙasa malam jafar sani bello babban jami'i a sabon kamfanin sarrafa tumatiri na dangote da ke kadawa a nan jihar kano ya ce ko da yake ba sa shigo da komai daga ƙetare gabanin su gudanar da ayyukan su. amma wasu daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka na haifar da ƙalubale a gare su. Kamfanin nan namu gaba ɗayansa babu ta inda yake samu wutar lantarki shi yake samar da kansa wutar lantarki kuma wannan wutar lantarkin daga man diesel ake samar da ita saboda haka akwai magana tsadar shi diesel ɗin kansa yanzu ya ruɓanya kuma akwai magana mukan mumuna da ma'aikata da muke biyan su da kuɗin musaya ƙasashen waje ledojin na musamman da ake dura shi a cikin wanda muke kira aesthetic bags hmm. wannan daga waje ake shigo da shi banda wannan babu wani abu da za mu iya cewa gashi kai tsaye sai mun yi amfani da kuɗin ƙasar waje mun siyo shi amma fa ka manta cewa na'urori muke da su kuma duk na'urorin nan ba wanda aka sarrafa ko aka kera a ƙasar nan so duk wata na'ura da ta samu wata mishkila to fa sai fa mun nemi kuɗaɗen musayan nan mun je mun siyo su mm. saboda haka dole ne idan dala ta tashi mm. dole ne ta shafi al'amuran mu na ayyukan mu dai kamfanin Erasco da ke Legas mai ayyukan sarrafa tumatir ya yi helar komawa China da Ghana saboda matsalolin musayar kuɗi da mahukuntan kamfanin suka ce suna fuskanta. Haka zalika wasu ƙananan masana'antu sun koka da matakin sanya ababen adana tumatiri a jerin kayayyakin da gwamnati ta haramta shigo da su Najeriya. Lamarin da suka ce ka iya tilasta su su rufe aikace-aikacen sunan da watanni uku masu zuwa. Yanzu haka dai su ma manoma na bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta. Malam Alfashitu wani manoman tumatiri ne a nan Kano. Kaga matsalar taki. Takin nan ana sayan sa dubu ɗari biyar dubu biyar. A halin yanzu dubu takwa ake saye dubu takwa da ɗari biyar. Maganin feshin nan naira ɗari hudu ake sayan ta yanzu dubu ɗaya ɗari shida ce. Yanzu injin nan a shekara ta gabata inji dubu goma sha bakwai bakwai muka saya dubu ashirin amma yanzu dubu arba'in da biyar ne dubu hamsin. In ka ebo kayan nan ka kawo kasuwa in ka noma shi in Allah ya taimake ka yayi in ka zo ba inda za ka sai da shi ta fannin da za ka samu taimako in ba Allah ya daga darajar kayan ba sakamakon ba wani kambani da zai karɓi kayan nan ba wata tallafi na gwamnati shi kuwa malam ado dan iya haya da ya shafe kimanin shekaru talatin yana noma da kuma cinikayyar tumatiri cewa yake noma na tumatir shine yanzu za ka noma shi in baka tafi ka kai shi ba kai asara da baka tunani ka duba yadda muka tsinci kanmu a cikin wani yanayi talaka zai ba da dubu tara dubu takwas da ɗau buhun taki ɗaya a yanzu nan bigiran da muke wannan tumatir abinda ake sayansa ɗari takwas ɗari bakwai kwando guda an yi ma haro da tantan an sai iri irin nan abinda muke sayansa naira dubu ɗaya da ɗari tara gwangwani yanzu abin da ake sayansa naira dubu biyar dubu hudu gwangwani daya binciken da na yi dai ya nuna cewa da karancin kamfanonin sarrafa tumatir a najeriya akwai wani kalubale a tsakaninsu da diloli masu shigo da tumatirin daga kasashen waje Malam Jafar Sani Bello ya yi ƙarin haske. Ƙasashen da suke samar da tumatirin da ake shigo da shi suna da wutar lantarki, ruwa ba sai sun yi tiritin ɗinsa ba mu muna da masana'anta a cikin kamfaninmu wanda sai ta tsaftace ruwa ta tace ruwan da za a yi amfani da shi su duk wannan ba matsala ba ne a su. so wa'annan abubuwan ya rage kudaden da suke kashewa wajen samar da wannan kuma kar ka manta su a can kasashen da ake shigo da tumatir din suna da manya-manyan gonaki wanda suke abin da ake kira commercial agriculture mechanized agriculture harkar noman da za a yi shi na tumatir wanda tun daga dashen shi dan tumatir din har zuwa girbin tumatir din babu inda hannun dan adam yake shiga ai ribar da take cikin tumatir din ko da dala ta kai naira dubu ne za su iya zuwa kasar waje su siyo wannan tumatir din a farashin wannan kuma su zo su ci gwagwaban riba ai shi yasa duk ake ta kai goro ake ta kai mari ake cewa mu a cikin gida ba za mu iya samar da tumatirin da ake bukata ko mutane suna manta cewa matsalar ma a Najeriya ba ta markaɗaɗɗen tumatir ba ne matsalar ma a Najeriya ta tumatir ne ɗan gona ya fito daga gonarsa mutane su ɗebe shi su sarrafa shi a cikin gidajen su yadda suke bukata. To amma Alhaji Attahir Magaji Gwarzo da ke zaman babban jami'a a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ya kawo shawara kan warware waɗannan matsaloli. Su masana'antun nan da duk ake ta magana na cikin gida ai su ne kawai a ƙasar amma duk wasu kayan aikinsu da suke amfani da shi shigo da shi ake ta bankuna sun zo suna rage ma'aikata sun zo suna rage albashi kuma su ake tsammanin ma su bawa ma wannan masana'antun bashin da za su je su sarrafa tsari mai dorewa ya zama dole ƙasa ta yi sannan duk mu rabu da wasu tsarin riga da ake kwaikwayo daga sauran ƙasashe wanda suka fi mu ci gaba mu zauna mu kalli matsalolin mu na cikin ƙasar nan mu ga menene yake damun mu ne ta yaya za mu yi maganinsa. Alhaji Tahiru Magaji kenan na cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.